Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25, mita 21, sai mita 16 da kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da saura abokan aiki daga washinta gundumar Columbia ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin namu na yammacin Lahadi ga kanan labarai nan. Yau Lahadi sakataren tsaron Amurka ya birnin Irbil da ke arewacin Iraq inda yake ganawa da shugabannin Kurdawa da kwamandoji da ke yankin. dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican ya gabatar da sabbin daftari kan batun shige da fice ya kuma yi alkawarin zai zabta haraji ga amurkawa da kashi 35 cikin 100 shugabannin kasashen duniya daban-daban suna sharhi ko bayyana ra'ayoyinsu kan zaben shugaban kasar amurka inda na iran yake cewa babu na zaɓe daga cikin guda biyun duka To a bayan kun ji cikakkun labaran duniya muna tafi da rahotanni guda biyu daga jamhuriyar Nijar guda kan korafe-korafen da jama'a suke kan naɗin shugaban jam'iyyar MNSD nasara wato Sani Umaru a matsayin babban wakilin shugaban ƙasa da kuma ziyarar da Minista harkokin cikin gida Bazum Muhammad ya kai yankunan da suka fuskanci hare-hare na 'yan ta'adda a jihar Tawa. daga gombe a jihar wato a najeriya kuma muna tafi da rahoton rarraba wasu kayan agaji da wata 'yar majalisa bisa wakilan tarayya ta mazaɓarta sai kuma shirin na duniyar amurka a bayan na akwai wasu daga cikin rayun da kuka aiko mana ta imel yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum yau lahadi sakataren tsaron amurka ash carter ya isa birnin Irbil da ke arewacin Iraki inda yake ganawa da shugabannin Kurdawa da kwamandoji waɗanda suke tafiyar da farmakin da ake yi domin kwato birnin musul daga hannun mayakan sa kan na ISIS masu tsauran ra'ayi. Jim kaɗan da isassa a yankin a wannan ziyara ta bazata sakatare kata ya gana da shugaban kurdawa Mas'ud Barzani shugaban yankin kurdawa mai ƙuri'a ƙuri'a cin gashin kai da ke arewacin da Iraki. mayakan sakan kurdawa da ake kira peshmerga suna ci gaba da dannawa kan garuruwa da suke arewa maso gabashin musul domin share fage ga sojoji su samu damar shiga birnin mai yawan mutane miliyan ɗaya da zimmar korar mayakan sakan isis hakanan kata yana shawarwari da shugabannin yankin kan irin rawar da turkiya za ta taka a farmakin na sake kwato birnin na musul wannan ya biyo bayan shawarwari da ya da prime minister iraki a bagadaza jiya asabar da kuma wasu da shugaba erdogan a birnin ankara ranar juma'a prime minister abadi na iraki ya ki tayin turkiya ya dage cewa rundunar taron dangi kamar yadda take a halin yanzu za ta iya tafiyar da wannan aiki kuma idan har bukatar neman taimako ta taso yana iya tuntubar turkiya da ma wasu kasashe da suke wannan yanki. dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ya gabatar da sabbin daftari kan batun shige da fice zai kuma rage harajin amurkawa da kashi 35 cikin 100 ga waɗanda suke rukunin tsaka-tsaki cikin kwanaki 100 na kama aiki idan har aka zaɓe shugaban amurka a zaɓe da za a yi watan gobe hakanan trump ya yi amfani da jawabin nasa kan manufofin gwamnatin da zai tafiyar jiya asabar wajen yin kashedi cewa bayan zaɓe zai kai ƙarar mata kusan su goma sha biyu da suka fito suka yi zargin ya nemi ya tilasta musu yin lalata da shi ya sake tada batun zargin lokacin da ke gabatar da jawabi kan yadda gwamnatinsa za ta tafiyar da al'amuran ƙasa idan ya samu nasara ya gaya ɗumbin magoya bayansa cewa kowace daga cikin matan nan sun shirga ƙarya abubuwa da suka ce sun faru ba su faru ba kuma duk waɗannan maƙaryata za su gurfana gaban kotu bayan zaɓe duk da wannan magana wata mace ta fito jiya asabar din cewa donald trump ya yi ba daidai ba shekaru goma da suka wuce lokacin da ta haɗa da shi a gasar kwallon golf a lake tahoe da ke jihar california hakan na faruwa ana saura kwanaki goma sha bakwai kamun amurka su zaɓi sabon shugaban ƙasa. shugabannin kasashen duniya daban-daban suna sharhi ko bayyana ra'ayoyinsu kan zaɓen shugaban ƙasar amurka duk da cewa ma wato ba sa mutunta 'yancin bil'adama a kasashensu har ma suna amfani da wannan lamari domin farfaganda da yake magana yau lahadi a wani jawabi da ya gabatar da aka nuna a talabijin daga birnin ak shugaban kasar iran hassan rouhani ya ce ba shi da zaɓi cikin 'yan takarar shugabancin amurkan guda biyu da amurka za su zaɓa a cewarsa ɗaya ba shi da kyau ɗayan kuma ya fi muni mr rouhani ya ci gaba da cewa amurka tana ikirarin tana amfani da tsarin demokuraɗiyya fiye da shekaru mai tan da suka wuce amma halin da ake ciki yanzu ya nuna cewa a yakin neman zaɓen nata ba ta da babu tarbiyya lokacin da ya halarci taron majalisar ɗinkin duniya cikin watan satumba da aka tambaye shi wa ya fi so tsakanin 'yan takara biyu da suke takarar shugabancin amurka sai ka da baki ya ce in zaɓi mummuna da mafi muni ko mafi muni da mummuna labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc a kamaru dubban 'yan kasar ne suke tururuwa zuwa asibitoci da ke yawun da babban birnin kasar da kuma duwala helkwatar kasuwancinta domin neman gawarwakin 'yan uwansu da waɗanda suka jikkata bayan hadarin wani jirgin ƙasa da ya wadda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da saba'in wasu ɗari kuma suka jikkata ana zargin jirgin ya kwashi fasinjoji fiye da kima ko ya kwashi fasinjoji da ɗari uku fiye da ka'idar mutum 600 da ya kamata jirgin ya ɗauka kamar yadda moki edwin ya aiko daga yawunde mustapha abbo ya isa ɗakin hutu na babban asibiti da ke yawunde yana neman gawar kanuwar kanuwarsa wacce ta rasu ranar juma'a sakamakon hadarin a wani wuri da ake kira eseka inda jirgin ya yi hadarin mai tazarar kilomita 120 daga yawunde ya ce sirkinsa wadda shi ya tsallake rijiya da baya tabbatar da mutuwar kanuwar tasa zuwa yanzu ba shi da tabbacin inda gawar kanuwarsa ɗin take bayan hadarin gwamnati ta ba da sanarwar ta kwashe gawarwakin mutane 55 daga cikin baraguzan jirgin ta kai su dakunan hutu na asibitoci da ke yawunde da duwala ganin dakin hutu da ke eseka inda aka yi hadarin mutum goma sha biyar ne kadai za a iya ɗauka gwamnatin kamaru ta tura ma'aikatan kiwon lafiya da masu aikin ceto zuwa inda aka yi hadarin amma ba su da kayan aiki asibiti da ke eseka yana da gadajin kwana ne 60 munin hanyoyi ya hana a yi jigilar waɗanda suka jikkata zuwa asibitoci ta mota saboda haka jami'ai suka yi jiran sa'o'i 22 domin ma'aikatan jirgin ƙasa su kawar da baraguzan jirgin kamin aka yi jigilar waɗanda suka jikkata ta hanyar dogo galibin waɗanda suka jikkata yanzu suna samun kulawa a asibitoci da suke duwala amma da kuma yawunde ba tare da danginsu ba saboda ba su san inda aka kwantar da 'yan uwan nasu ba. rundunar taron dangi da kasar saudiya take wa jagoranci yau lahadi ta ci gaba da kai farmaki da jiragen yaƙi a sana babban birnin yaman farmakin yana zuwa ne bayan ƙarshen tsagaita wuta na sa'o'i 72 da aka yi wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin na yamal ismail ul ulshek ahmad ya ce ya yi fatar ganin shirin tsagaita wutar ya ɗore da alamun duka sassan biyu sun mutunta tsagaita wutar inji ahmed duk da rahotanni da suke nuna cewa akwai sassa da na bangarorin duka biyu da suka ki mutunta wannan al'amari a gwabza wadda ake yi a kasar inda dakarun gwamnati da rundunar kawayenta karkashin jagorancin saudiya gefe daya suka fafata da 'yan tawayen huti waɗanda idan take daurewa gindi sun yi gumurzu daga ranar juma'a har zuwa jiya asabar kusa da kan iyakar kasar da saudiya duk da yarjejeniyar tsagaita wutar wacce ta zo ƙarshe jiya asabar. labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausan murar amurka a washington dc Tuma da labarin mu so daga yamai a jamhuriyar Nijar daga inda Sulaiman Mani Barma ya yi kuma na rahoton cewar nada Saini Umaru da shugaba Muhammadu Yusuf ya a matsayin babban wakilinsa ya janyo takaddama. domin ba a taɓa yin irin wannan mukami a ƙasar ba kuma babu shi a cikin tsarin mulki. Tun a farkon bayyanar sanarwar naɗin shugaban jam'iyyar MNSD Sani Umaru a kan wannan mukami na babban wakilin shugaban ƙasa ko ho representant du president de la republique 'yan ƙasar Nijar suka yi wa wannan naɗi ca a wuraren taron jama'a ko a shafukan sada zumunta wannan batu ne ke ɗaukar hankalin jama'a domin a ra'ayinsu mukamin na hore presentan wani abu ne da aka kirkiro kawai da nufin biyan bukatun abokan tafiyar siyasar shugaba isu muhammadu wannan naɗin ba a yi shi a wurin shi ba a duba halin da nijar take ciki na kunci na rayuwa da fatara da sauransu wannan mukamin ba shi ba zai sauya wani abu bai sauya komi a cikin tahiyar Nijar tahiyar Nijar duk 'yan siyasa suka bata ta ana zuwa ana kakkasa Nijar mu ba mu gane ba shin yanzu Sainu Umar shi zai rika aiki muhammadu Isufu bai da dama yana zuwa yana aiki a matsayin Muhammadu Isufu ko balaguran da yake yi yana iya tura Sainu Umar mu ba mu san menene muhimmancin nomination in Sainu Umar tunda horo representant kenan mataimakin shugaban kasa ne To amma a nasa ra'ayin shugaban kungiyar farar hula ta ANCC gyara kayanka Muhammad Abdulkadir cewa yake wannan mukami na wakilin koli bai kai inda mutane ke zato ba. ko alama mu ba mu da ra'ayin mu ce ni Umar yana da matsayi na mataimakin shugaban kasa ko kuma a'a a daidaita shi da da prime minister ko kuma a danganta shi da shugaban majalisar dokoki. Mu yadda muke fasar wannan abu wani tukuici ne na siyasa wanda eh, shugaban kasa eh, ya karrama ni Umar sakamakon karrama shi shi ma da yi ta hanyar amsa gayyata da shugaban kasa ya musu akan su zo su kama mai domin ya ji daɗin tafiyar da siyasar nan tashi wato renaissance. Domin jin matsayin doka akan wannan cece kuce na tuntuɓi Dr. Maina Bukar Karte wani masanin tsarin mulkin ƙasar Nijar. Shi wannan ko representant kamar babbar hukuma ce shugaban ƙasa ya kafa a kusansa wadda za ta taya shi ya yi wasu 'yan aikata a wasu abubuwa. to lalle ita wannan hukuma babu ita a cikin constitution ta Nijar amma abin da zai kawo wani dan tangarda cikin constitution in ya zamanto shi ho representant zai aikata wasu abubuwa ko kuma za a ƙayyace mishi wasu aikace-aikace waɗanda. aikace-aikace ne da aka ba wasu hukumomi da aka bayyana cikin constitution. Ba idin naɗin da shugaba Isu Muhammadu ya yi wa shugaban jam'iyyar MNSD a matsayin babban wakilinsa 'yan kasar ta Nishar sun yi ta korafi a kan adadin ministocin da ke kunshe a sabuwar majalisar ministoci mai membobi 43 da aka naɗa a tsakiyar mako. To amma kakakin gwamnati na Malam Isa na cewa halin da ake ciki a yau Nijar ya fi karfin cece kuce. A lokaci ba ne na a tsaya ana cece kuce, ma'ana shi ne kowane ya kasance eh, amanar da shugaban kasa ya bashi cikin mambobin gwamnati ne ya kasance ya samu ta hankali kuma duk ayyukan da za a yi ya kasance manufar guda ce ta kowa ya kana shi gudunmawa a gina kasar Nijar. Takardar naɗin babban wakilin na shugaban kasa da ke yawo yanzu haka a shafukan sada zumunta ta bayyana cewa za a iya jera wakilin a sahu na biyar a jerin manyan jami'an kolin kasar. yanzu abin jira a gani shine irin ayyukan da za a damƙa masa don tantance idan ya tsaya a matsayinsa ko kuma ya shiga gonar wasu jami'an gwamnatin da doka ta amincewa halaccinsu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To a gaida Sulai, har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar to amma a jihar Tawa daga inda wakilin mu Haruna Mamman Bako ya ce minista harkokin cikin gida Bazu Muhammad yana ziyarar ganin idanun sauraren da suka fuskanci hare-haren 'yan ta'adda cikin kwanakin nan tare da yi musu taziya. Ministan cikin gida Alhaji Bazum Muhammad yanzu haka ya kaddamar da wani ran gadi na gani da idanu a cikin jihar Tawa a wuraren da waɗansu 'yan ta'adda da ake kyautar zaton sun bullo daga ƙasar Mali suka kai hari a Tizallit a ranar 6 ga watan Oktoba da ta gabata da kuma tasara inda ministan ya kai saƙon ta'aziyar gwamnatin ƙasar ga iyalan marigaya kamin ya ce. za mu inganta duk abin da ya dace domin wannan garkuwar tamu ta yi kwari mu kare kasanmu mu ƙi wannan niyya na na miyagun mutane da suka ba bata kasansu kuma abin bai ishe su ba suke so su kasan mu shi ma gwamnan jihar tawa malam abdurrahman da yake bayanin irin shawarwarin da wakilan al'umma dauko daga malaman addini sarakunan gargajiya 'yan majalisar dokoki da kansiloli da ƙungiyoyi na mata da na matasa suka cimma tare da tawagar ta ministan bazum muhammad da ke rangadi a cikin wannan jihar ta tawa yana cewa Plusieurs dispositions ont été prises dans le cadre de renforcement des capacités du dispositif national de défense et de sécurité, notamment a cikin tsari na Nijar sabuwa na shugaban ƙasa ko program de la renaissance an faɗauki matakai domin ƙarfafa sha'anin tsaro kamar ƙara motoci da jiragen yaƙi. de de de Ministan Bazum Muhammad banda wannan matsalar ta tsaro ya ƙara tattaunawa tare da al'ummomin wannan yanki dangance da al'amuran da suka shafi yadda zaɓe ya gudana a cikin ƙasar da ma ɗage zaɓen ƙananan hukumomi tare da girka sabuwar gwamnati haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jihar tawar jagoriyar nijar a da haruna daga can jihar gombe a najeriya kuma wata 'yar majalisar wakilan tarayya da ke wakiltar mazabar kaltungo da shingom ta kai ɗaukin wasu kayayyaki masu yawan gaske ga mazabar tata ga abdullahi muhammad nan da karin bayani a jawabin da ya gabatar a madadin hajjiya binta bello koordinata mai kula da asusun sama'ila baba mai takalmin karfe ya ce tallafin cika alkawari ne da 'yar majalisar ta ɗauka ita yajiya tun muna kamfe ta ce ita damuwanta talaka ne mun raba kayan na kai miliyan 100 shekaran ta kabata muka raba kayan buhun masara 780 muka ba da tallafi na mata da maza biliyan 18 ta ba da babura 77 keken dingi 24 injin din markade 22 alhaji umaru liman shatiman kaltungo na daga cikin iyayen ƙasa daga yankin kaltungo da ya halarci wajen ƙaddamar da shirin miƙa kayan tallafin ga abin da ya ce program da take yi da abubuwa da take rabawa yana taimakon matasa mata da matsofi da kuma wani irin waɗanda suka amfana daga shirin ba da tallafin sun tofa albarkacin su kamar haka. na Mahel Sule, Kulishin Ward, Shangon Local Me kika samu? Mashin. Mashin? Eh. Ke mace ce amma aka baki mashin? Eh. To me zaki da shi a matsayin? Wannan mashin na da yaro na. zan bashi zai ringa yin acaba yana taimakon mu da shi domin mai gida na makafo bayi da ido sannan kuma banda da namiji sai dai yaron yayana zan bashi ne yake taimako na yanzu zan bashi wannan mashin ya ringa neman mana dan kobo ya taimake mu cikin rayuwa sunana habiba haruna me kika samu ni na samu injin na markaɗe na gode mata to kamar ta yana kike ganin zai tallafa miki iyo tallafa min da raɗaɗin wannan abubuwan da muke fama da shi ta sisi ya gagari mutum amma tun da ta bani wannan tallafi na gode mata allah ya saka mata da alheri zan tallafa wa 'ya'yana tallafa mai gidana Baba Ma'azu Duna shi ya gabatar da jawabin godiya a madadin mutanen da suka karbi kayan tallafin. abdulwahab muhammad muryar amurka daga kaltungo jihar gombe a najeriya Toma da lakada a shafa da cewar ana tare ne da sashen hausa na murar Amurka birnin Washington DC har yanzu ga Muhammad Lalo da maimaicin shirin duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa kokarin da ake yi na kwato birnin Mosul. ɗaya daga cikin manyan birane a ƙasar iraki da ya faɗa hannun mayakan isis shekaru biyu da suka gabata shugaban amurka barack obama ya ce yunkurin da dakarun iraki ke yi na kwato birnin mosul zai kasance wani abin alfahari a kokarin da ake na kawar da mayakan kungiyar isis obama ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da firayim ministan italiya matteo renzi a fadar white house a ranar talata da ta gabata inda ya ce ga dukkan alamu dakarun irakin na samun nasarar kutsawa cikin birnin sai dai ya ce babu shakka yakin na kwato birnin mosul zai kasance mai zafi kuma za a ɗauki lokaci mai tsawo ana fafatawa amma kuma ya yi amanna cewa za a samu nasara a ƙarshe. And this will uh, be, I think, a key milestone in what I committed to doing. ina ga wannan yaƙi zai kasance mai muhimmanci a cikin burina tun bayan ɓullar ƙungiyar ta isil kuma za mu fatattake su daga cikin al'umma mu maida su inda suka fito za kuma mu ɗaiɗaita su ta hanyar yin galaba a kansu ta yadda ba za su ji sha'awar kai har-har akan mutanenmu ba ko ƙawayenmu ko abokanan hulɗarmu ko mutanen da ba su ji ba ba su gani ba da ke zaune a iraki da kuma siriya malam sani ino adam malami ne a kwalejin nazarin shari'ar musulunci ta malam aminu kano na tambaye shi shin ina aka fatattaki mayakan na isis daga birnin na masul hakan na nufin an samu galaba a kansu kenan baki daya eh tabbas idan aka kori in aka kore su daga wannan yanki dan dama a guraren da suka fi karfi a shine wannan yanki ya rage musu yanzu a cikin iraki tunda guri ne da yake da arziki na man fetur kuma akwai misalin ana cewa kimanin mayakansu misali mutum dubu shida wanda da fara fafata wanda aka yi a zuwa yanzu ana ganin sun fara fita daga gurin to amma dai duk da haka kamar yadda su jami'ai na amurka suke faɗa ba abu bane da ko ba rikici bane da za a iya kare shi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yana bukatar wani ɗan tsawon lokaci wata biyu ko uku kila ma fiye da haka kafin a ce garin ya samu cikakkiyar zaman lafiya. kuma abu na gaba da ake gani shine su daga nan ana ganin kamar za su fada yankin raƙa na cikin kasar syria wanda yake dama yankin yana kusa da syria kuma kenan a wato gwagwarmayar za ta ci gaba tsakanin waɗannan ɓangarori biyu da ke cikin syria da kuma kasar iraki To wani batu da ake ganin zai biyo baya idan aka kammala koran mayakan na ISIL daga birnin na Mosul shine batun halin ni yasin da al'ummar birnin za su shiga yayin da dubban mutane suka fice daga birnin gabanin kaddamar da wannan farmaki. Amma shugaba Barack Obama ya ce dakarun da Amurka ke jagoranta sun shata wasu tsare-tsare domin tunkarar wannan matsala idan ta kunno kai. Ya kuma kara da cewa an dade ana tanadi da shirye-shirye wato ko da an shiga matsalar kurarar 'yan gudun hijira. Uh, ta yiwu akwai kusan fararen hula miliyan ɗaya da ke zaune a birnin a yanzu saboda haka baya ga fatattakar mayakan isil za mu mai da hankali wajen tabbatar da lafiyar masu gudanar da ayyukan jin kai waɗanda suke wa fararen hular da ke tserewa yakin wannan shi zai zama babban abin da za mu sa a gaba to tun dai a watan yunin shekarar 2014 ne mayakan na isil suka karɓe ikon birnin na masul kuma wannan yunkurin karɓo birnin shine farmaki mafi girma da aka shirya a iraki tun bayan da dakarun amurka suka fice a ƙasar shekaru biyar da suka gabata mark tana shine kakakin makatar harkokin wajen amurka uh, uh, tsarin shine dakarun iraki da na kurdawa da kungiyoyin fararen hula da ma'aikatar da ke kula da masu hijira da waɗanda suka fice daga gidajensu da ma'aikatar sufuri za su tantance ne tare da yi wa fararen hula rajista domin a kai su wani matsuguni Uh, from screening sites to settlements. Wai shin menene muhimmancin wannan gari na Mosul a ƙasar ta Iraki? Tambayar kenan da na sake a Malam Sani Inuwa Adam. Dai garin wasu uh, gari ne da yake da mahimmanci ta fuskoki daban-daban ga ƙasar Iraki da kuma makwabtan ƙasashe. Na farko dai a na tattalin arziki gari ne da yake da rijiyoyi na mai. saboda da nan yankin mausu da al'ambar guri ne da yake da to arzikin man fetur kamar yadda kuma kowa ya sani Iraq tana daga cikin kasashen da ta fi kowace yawan arzikin man fetur a faɗin wannan duniya. Abu na biyu gari ne a zamantakewa da addini na wato majiya ahli sunna wanda sanin kowa ne kuma cewa 'yan shi'a su suka fi yawa suka fi rinjaye a cikin kasar iraki sannan abu na uku gari ne na mafi yawan larabawa ne wanda yake ita iraki ta kunshi kabilu daban-daban larabawa da kurdawa da 'yan sinjar da makamantansu sannan kuma a fagere na addini ya kunshi baya ga musulmi din 'yan ahali suna da su suka fiya a nan gari to kuma akwai 'yan shi'a din tsirari akwai kuma wato kiristoci sannan kuma a fage na harshe gari ne da ya kunshi kurdawa wanda su ma kuma a yankin kurdawa ko yankin kurdistan ke ganin gamar wato gurin nasu ne sannan kuma ga makwabtan kasashe yana da mahimmanci ga ita kasar turkiya shi ya sa ma take ta su ya zama na cewa an gayyace ta a wannan yaƙi amma ita gwamnatin iraki tana ci. Malam Sani Inuwa Adam kenan wani mai sharhi kan siyasar gabas ta tsakiya. Masu haro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri. Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ma da yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za mu faro da wannan wasiƙa ta Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar murar jama'a wanda ya rubuto yana faɗin cewar jama'ar ƙasar Somaliya da fatan za ku fito ƙwanku da ƙwarƙwatar ku wajen yin zaɓen 'yan majalisar dokoki. Duk da dai irin rikita-rikitar da ke a cikin wannan zaɓen da fatan za ku yi lafiya ku gama lafiya. usman shetu mahuta da yahanasu Kiri jihar adama sun rubuto suna faɗin cewar hakika ci gaba da barin wuta a birnin Aleppo a ƙasar Siriya jim kaɗan bayan kawo ƙarshen cin mota yarjejeniyar tsagaita wutar da Rasha ta ayyana wani abin takaici ne da Allah wa dare. don haka muna kira ga majalisar ɗinkin duniya ta gaggauta tursasa mahukunta a moscow da washington waɗanda suke da ruwa da tsaki a rikicin na siriya da su gaggauta kawo ƙarshen wannan rikici domin kawo ƙarshen asarar rayukan fararen hula Nasiru Kainuwa Hadeji ya rubuto yana faɗin cewa sanin kima da darajar mata ne Baba Buhari ya sa ya naɗa su ministoci kuma suke rike da wasu mukamai manya a gwamnatinsa. Kimar da ya baiwa matarsa ne ya sa har take da ikon faɗin albarkacin bakinta kan gwamnatinsa. Kuma amsar da ya bata ai ba a cikin fushi ya bata ba. Kawai 'yan iza wuta ne suke ta yaya ta maganar. kalaman matarsa sun yi kaɗan su sa ni daina son sa don haka muna tare da baba buhari inji nasiru kainuwa haɗejiya sai wannan takarda da ta fito daga hannun usaina umar fo'eba da ummi garba na kwalo da yana garba sabiola da sadiya isa mai kati gashuwa waɗanda suka ce muna jajantawa al'ummar ƙasar kamaru sakamakon haɗarin jirgin ƙasa wanda ya hallaka mutane saba'in allah ya ji kansu ya baiwa waɗanda suka jikkata lafiya ya kiyaye abkuwar haka a nan gaba sai kuma wannan wasiƙa wadda ta fito daga hannun umar bello modibbo wuro birji wanda ya ce hakika sako wasu mutane 26 da barayin teku suka yi a tekun india bayan sun yi garkuwa da su na tsawon shekaru hudu tabbas abin murna ne ga 'yan uwa da iyalan waɗannan mutane muna taya su murna. To madalla kafin mu karkare ga takardattun labaran duniya. Yau Lahadi sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya isa birnin Irbil da ke arewacin Iraki inda yake ganawa da shugabannin Kurdawa da kwamandoji waɗanda suke tafiyar da farmakin da ake yi da nufin kwato birnin Mosul daga hannun mayakan ISIS masu tsatsauran ra'ayi. jim kaɗan da isarsa a yankin a wannan ziyara ta bazata sakatare kata ya gana da shugaban kurdawa mas'ud barzani da shugaban yankin kurdawa mai kwariya-kwariya cin gashin kai da ke arewacin na iraki dan takarar shugabancin amurka donald trump karkashin jam'iyyar republican ya gabatar da sabbin daftari batun shige da fice haka kuma ya ce zai rage harajin amurkawa da kashi 35 cikin 100 ga waɗanda suke rukunin tsaka-tsaki cikin kwanaki 100 na kama aiki don har amurkawa suka zaɓe shi a zaɓen da za a yi watan gobe hakanan trump ya yi amfani da jawabin nasa kan manufofin gwamnatinsa jiya asabar wajen yin kashidi cewa bayan zaɓe zai kai karar matan nan su kusan goma sha biyu suka fito suka yi zargin cewa ya nemi lalata da su shugabannin kasashen duniya daban-daban suna sharhi ko bayyana ra'ayoyinsu kan zaɓen shugaban ƙasar amurka duk da cewa ba sa mutunta 'yancin bil'adama a ƙasashen su har ma suna amfani da shi domin yin farfaganda masu sauraro da takaddatun labaran muka zo karshen shirinmu na rediyo na yau lahadi ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu haka a rediyon mu na matasa na wayoyin hannu wato dandalin voa.com gobe da karfe 6 na safe a najeriya kuma muna nan tafi da wasu shirye-shiryen cikin su har da filin ciki da gaskiya kafa wannan lokaci a madadin saura abokan aiki musamman sahabu imam ali wanda muka gabatar da shirin nan tare da shi da cuba hero da ne da ya kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye da kuma injiniyan mu al santos ibrahim alfahamid ke cewa huta lafiya